gwamnatocin jihohi sun ga baikin gwamnatin tarayya kan dora musu alhakin ciyar da fursunoni hukumar yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun hasken rana da gajimare a faɗin ƙasar nan daga yau litinin zuwa ranar laraba sannan majalisar dattawa ta nemi jin basi yadda aka raba bashin naira biliyan goma da miliyan 400 a tsakanin alƙalan ƙasar nan. mai sauraro Assalamu alaikum kama da sake kasancewa da kai a wannan rana ta Litinin 25 ga watan Shawwal shekarar 1444 bayan hijira daidai da 15 ga watan Mayu na shekarar 2023 miladiya. Kanin labaran aka saurara ga cikakkun su kamar yadda aka tsara. gwamnatocin jihohin kasar nan sun ga baikin matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na mai da alhakin ciyar da fursunoni a kansu jihohin sun bayyana hakan ne a hirarraki daban-daban da aka yi da su a wani mataki na mayar da raddi kan kalaman da minista cikin gida Rauf Aragbeshola ya yi idan ba a manta ba ministan ya bayyana cewar gwamnatin tarayya za ta daina ciyar da fursunoni da ranar 1 ga watan janairun shekarar dubu biyu 2024 sai dai a martanin da jihohin Ogun da Gombe da Ondo da jihar Delta har ma da Borno da oshun da jihar riba suka yi sun ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta sake yin gyara kan tsarin rabon arzikin ƙasa da ake kai a yanzu wanda hakan shine zai ba su damar ɗaukar sabon nauyin da aka ɗora musu. jami'an hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa sun cafke wasu 'yan kasuwa biyu a filin sauka da tashin jiragen sama na inamdi zikiwe da ke birnin tarayya abuja dauke da daurin hodar iblis 193 bayan da suka shafe kwanaki uku ana masa bincike hukumar ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da mai dauke da sa hannun daraktan yaɗa labaranta femi babafemi wanda aka fitar a jiya yan kasuwar sun haɗar da ebere ono da kuma christian osuji waɗanda aka ce sun fitar da hodar iblis ɗin daga cikinsu bayan shafe tsawon kwanaki suna a tsare ya kara da cewar dukkanin mutanen biyu sun kasance yan kasuwa a nan gida najeriya to sai da ana zargin cewar kuɗin kasuwancin nasu yana fitowa ne daga dillancin miyagun kwayoyi. jami'an 'yan sanda sun cafke wata mata mai yara uku mai suna cingire ifesinaci a yankin bo a karamar hukumar idemili ta arewa a jihar anambra saboda zarginta da cin zarafin wata yarinya 'yar shekara takwas a duniya da ke musu aikatau a gida jami'an 'yan sandan haɗin gwiwa da jami'an ma'aikatar mata da kula da walwalar jama'a ne suka kama matar ana zarginta da azabtar da yarinyar mai suna idin machuku wanda hakan ya yi sanadin ji mata ciwuka a yanzu haka dai yarinyar tana hannun jami'an 'yan sanda inda ake duba lafiyarta a asibiti mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar tochuku ikenga ya tabbatar da kama matar inda ya ce a halin yanzu sasan binciken manyan laifuka na gudanar da bincike kan lamarin kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar icheng icheng ya bada umar umarni Hukumar yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun hasken rana da gajimar a faɗin ƙasa daga yau litinin zuwa ranar Laraba. Hukumar ta bayyana hakan ne cikin hasashen da ta fitar a ranar Lahadi a birnin tarayya Abuja. To sai dai ta ce za a samu yawaitar rigajimar a yankin arewacin kasar nan. Haka zalika ta ce za a fuskanci yawaitar cida a wasu sassan jihohin Taraba da Adamawa da Bauchi da Gombe da kuma Kaduna musamman ma daga tsakar rana zuwa yammaci. Sanarwar ta bayyana cewar za a samu yanayi na gajimare da hasken rana jifa-jifa a yankin arewa ta tsakiya a yayin da safe za a riga samun cida a wasu bangarori na jihar Nasarawa da birnin tarayya Abuja da kogi da jihar Neja har ma da jihar Kwara. Ana sauraron labaran ƙasa kai tsaye da kanan mita 93.1 Arewa Radio tashar Hausa Zalla. Mai sauraro na damar bayyana ra'ayin kan labaran da ake ji ta shafukanmu na Facebook akan Arewa Radio 93.1 da kuma WhatsApp akan sifili tara sifili takwas bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar. yanzu kuwa labaran za su dora jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke aiki a yankin tafkin chadi sun samu nasarar halaka wasu 'yan ta'adda da suka kwato makamai daga hannunsu wata sanarwa da kakakin su laftanar kalar kamaruddin adego ke ya fitar ya ce an samu nasarar ne sakamakon matsin lambar da 'yan ta'addar ke fuskanta da kadakarun su ta karkashin shirin samami na operation harbin kunama kazalika sanarwar ta bayyana cewar dakarun sun samu nasara a samami da aka yi a yankin ferodiya da ke tafkin chadi wanda ya zama maboyar su ya ce an samu bindigogi kirar AK-47 guda biyu da sauran makamai tare da motoci masu dauke da bindiga mai sarrafa kanta. a nan kuma hukumar kula da 'yan najeriya da ke zauna a kasashen ƙetare ta ce an kwaso 'yan najeriya takwas daga sudan zuwa gida najeriya shugaban sashen hulɗar jama'a da kuma tsare-tsare na hukumar abdulrahman balogun ya ce an kwaso mutanen ne ta hanyar jigila goma sha biyar da jirage suka yi wanda ya haɗar da guda hudu da jirage suka yi daga aswan ta masar sai kuma guda goma sha ɗaya daga port sudan ya ce jimillar mutane dubu biyu da da da saba'in ɗaya aka kwaso sun dawo gida lafiya a ranar ranar Asabar 13 ga watan Mayun da muke ciki. A cewar sa, sabbin waɗanda aka dawo da su gida su 140 ne wanda ya haɗar da jarirai guda uku da kuma yara guda 30. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da tsarin bada takardar shaidar mallakar fili ta CFO da ke karkashin filayen gwamnatin tarayya da ke kaddamar da tsarin bada shaidar takardar mallakar filin ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ya ce sabon tsarin zai baiwa jama'a damar mallakar takardar fili ta CFO a cikin sa'o'i 24. Fashola ya ce gwamnati ta dukufa wajen rage raɗin talauci tare da inganta walwalar jama'ar ƙasa inda ya ce matakin zai taimaka wajen inganta darajar filayen gwamnati a ƙasar nan ya ce madabar gwamnati gwamnati za ta wallafa takardun da za a riga amfani da su domin kaucewa 'yan sojan gona. Majalisun Sarakun Olubadan da Umpetsu na masarautar Ijeru karkashin Obasanjo Oyediran sun ga baikin shirin da gwamnan jihar Oyo shi makin da ke yi na yin garin bawul ga dokar sarakuna a jihar Oyo. sarakunan sun bayyana su ne a wajen taron jin ra'ayin jama'a da majalisar sarakuna ta shirya a ranar lahadi a birnin baden ra'ayin sarakunan na zuwa ne a yayin da wasu manyan hakimai da 'yan majalisar sarki suka goyi bayan kujerun gwamnan na yin gyaran fuska ga dokar kudurin garin bawul din na neman a yi gyara ka dokar sarakunan gargajiya a jihar wanda yanzu haka ta tsallake matakin karatu na biyu a zauren majalisar dokokin jihar. A nan kuma majalisar dattawa ta tuhumi ma'aikatar shari'a kan rashin bada cikakken bayani kan yadda aka raba bashin wasu kuɗaɗe har naira biliyan goma da miliyan ɗari hudu a tsakanin alƙalan ƙasar nan. tuhumar ta biyu bayan nazarin rahoton kwamitin kula da baitul malin gwamnati na shekarar 2017 da shekarar 2018 karkashin jagorancin sanata matthew urugide da majalisar ta yi kwamitin ya yi bincike ne ta hanyar amfani da rahoton tantance kididdigar kuɗi da ofishin babban mai binciken kuɗi na tarayya ya miƙawa majalisar ƙarshen labaran kenan. Musamman karfe goma ɗaya da rabi akwai kanan labarai a daidai karfe biyu akwai labarai